بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف حفظه الله المطلب الرابع سبب تسميتهم بالإمامية وبالإثني عشرية وقد أطلق عليهم وقد أطلق عليهم الإمامية نسبة إلى الإمامة لأنهم يعتقدون أن هذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت بهم أيضا عن سائر فرق المسلمين وهو فرق جوهري أصلي ولأنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغله وسموا بالاثني عشرية لأنهم قالوا باثني عشر إماماً دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهم والأئمة الاثنى عشرية الذين يتخذهم الشيعة الإمامية أئمة لهم يتسلسلون على النحو التالي واحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يلقبونه بالمرتضى رابع خلفاء الراشدين توفي سبعة عشر رمضان سنة أربعين اثنان الحسن بن علي رضي الله عنه ويلقبونه بالمجتبى ثلاثة الحسين بن علي رضي الله عنه ويلقبونه بالشهيد أربعة علي علي زين العابدين بن الحسن بن الحسين ويلقبونه بالساجد بالسجاد بالسجاد خامسا محمد الباقر بن علي زين العابدين ويلقبونه بالباقر سادسا جعفر بن محمد الباقر ويلقبونه بالصادق سابعا موسى بن جعفر الصادق ويلقبونه بالكاظم ثامنا علي بن موسى الكاظم ويلقبونه بالرضا التاسع محمد الجواد بن علي بن موسى ويلقبونه بالتقي عاشرا علي الهادي بن محمد الجواد ويلقبونه بالنقي الهادي أشرة الحسن العسكري بن علي الهادي ويلقبونه بالزكي اثنا عشرة الثاني عشرة محمد محمد المهدي بن الحسن العسكري ويلقبونه بالحجة القائمة بالحجة القائمة فهؤلاء هم أئمة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وهم المقصودون متى تكرر الاسم في هذا الكتاب ولا يدخل في هذا بقية فرق الشيعة كالإسماعيلية وغيرها لأنهم وإن كانوا متفقين مع الاثنى عشرية في الإمامة إلا أنهم يختلفون معهم في ترتيب الأئمة wa tasalsulihim wa tabdili na nan wurin su shi'a imamiyya ko kuma ifna a shari'a abin da sanya ake kiransu da wannan suna suna da suna wato ana ce masu a ce a imamiya a ce masu ainihin wato ithna a shari'a sannan kuma akwai akwai akwai akan ce masu sukan sama kansu suna kuma ja'afariya wani lokaci za ka zance ja'afariya ko kuma su ce imamiyya isna a shari'a isna a shari'a din saboda sun yi imani da maganar limamai guda goma sha biyu shi ne ma'ana isna sha ma'ana limamai guda goma sha biyu imamiyya saboda suna da alaka da magana harkar imamanci cewa imam imam dole sai an yadda da wannan in babu limanci da shugabanci to ba su zama ainihin wato imamiyya ba to dalilin sa masu wannan sunan ko dalilin kiransu da wannan sunan shine saboda na farko saboda wancan magana isna a shari'a ne to akwai wanda suke daga cikin kamar da aka ambata nan wurin abinda sanya aka zama imamiyya saboda a cewa magana imamanci shine kan gaba a wurinsu sannan dalilin sai masu isna a shari'a saboda maganar imamai guda goma sha biyu na ƙarshe shine wanda ya shiga cikin wani rami a wani gari da ake ce masamun ra' a ƙasar iraki kuma cewa tun daga lokacin da ya shiga ramin shekara ta wajen 200 da wani abu ko kuma kusan 300 tun daga lokacin yana cikin ramin har yanzu bai hito ba amma yana nan har yanzu a ciki amma dai ba wanda ya san inda yake mun gane da kyau tun da ya gaiba tulkubra ya gaiba sugura da mutum hudu suna zuwa an so sako a wurin shi daga baya kuma ya ɓace aka daina ganin shi amma dai itikadin su shine zai shi wannan na goma sha biyun mahadi kenan zai bayyana an gane da kyau shi sanya yanzu aka ji duk lokacin da aka yi baka suna cewa ya mahadi hmm. ana kai maza maza ka hito kuma a rubuce rubutan su za a ga rubuta an sa mahadi za a ga sa ainihin wanda ainun tana nihin ajjalallahu farajahu Allah ya gaggauta fito da shi an gane da kyau to tuntuna ake ta cewa zai hito zai hito zai hito amma dai bai fito din ba to wannan shi ya sanya ah, an ce guda sha biyu akwai waɗanda suke ainihin wato sun sha bamban da su a su ma a ne amma kuma ba sa tare da wannan isna a shari'a ne ba sa tare da su amma su ma shi'a ne kamar ismailiya da aka ambata hmm. ismailiya su ma shi'a ne amma kuma ah, wannan maganar limamai guda goma sha biyun ba sa tare da shi saboda sun su a wurinsu abin ya datse ko kuma ya yanke sannan ko inda daga cikin shi'an ne su ma amma kuma suna da bambance-bambance a wajen wasu daga cikin limaman inda wannan suke sanya na bakwai ko na takwas su a wurin wa'incan ba shi ba ne ba mun gane da kyau a wurin waɗancan ba ainihin wato ba shi ba ne ba waɗansu su kawo wannan su ce shi ne waɗansu kuma su su ainihin wato kawo wani a matsayin wancan su ce shi ne ainihin wato limamin nasu to waɗansu kowanne sukan kawo sukan kawo abin gaɗinsu cewa liman na kaza ba shine liman na kaza ba kamar su ismailiya dalilin rabosu da su isna a shari'a tun daga kan liman na shida ko na bakwai mun gane da kyau? na'am tun daga kan liman na shida ko na bakwai tun daga lokacin ne aka samu damuwa tsakanin su daga nan shi'a sai ta rabe gida biyu sai aka samu wayancan isna a shari'a suka ci gaba da tafiya akan musal kazim su kuma daga nan ismailiya ya suka bangare to daga na aka samu su yin ismailiya ɗan tarihin kaɗan shine lokacin da san shi maganan limanci da suke magana shi liman a wurin shi'a kowane limami na shi'a nassi ne daga allah maɗaukin sarki cewa allah maɗaukin sarki shi ke cewa idan wane liman wane ya rasu to liman wane ko dan shi wane shi zai gaje shi a cikin yayan shi wane shi zai gaje shi to da aka zo kan ja'far ja'far sadiq shine liman na shidda sai suka ce shi ja'far yayi wasiya cewa Allah madaukin sarki ya sanar da shi cewa wanda zai zama imam a bayan shi shine dan shi Ismail afwan dan shi eh, abin ga eh, ismail ibn ja'far sadiq to ana nan ana nan cewa mana idan shi ya rasu kenan in ya rasu shi ja'far shi zai zama shi ismail shi zai shine shine ainihin wato halifan to ana nan sai shi ismail sai ya zama ya rasu kafin baban shi rasu to kaga sai ya zama eh, lissafin ya rikice mun gane da kyau saboda nassi ne ce ake nassi ne daga Allah mm. nassi ne daga Allah ne ke cewa ga yanda za a yi <laughs> to a wannan ne daga wannan lokacin ne sai zama sun samu rikici daga nan da bada ta fara cewa shi ma Allah bai san haka za ta faru ba to daga nan da bada sai ta fara a wurin a cikin yan shi'a mm. cewa to ai shi ma Allah bai san haka za ta faru ba shi ya sanya da farko ya faɗa to su Ismailiya duk da haka sai suka ce to suna nan akan wannan nasin tunda an ce shi ne to suna nan akan shi don haka nan sai dai imamanci ya ci gaba da zama a gidan shi ismail su kuma isna a shari'a suka ɗauko ɗaya daga cikin yayan nashi shine musal kazim suka ce to shi ne madadin wancan to daga nan sai shi a ta dare sai zama an samu ismailiya sai kuma ka samu isna a shari'a su ne wanda suka tafi akan ah, shi musal kazim yana fata an fahimci wannan to amma wannan dai wanda suka tafi akan wancan lissafin su ne ake ce ma imamiyya isna a shari'a hmm. mun gane da kyau na na mala shi zo gyara wannan na a gyara ya ce a jira المطلب الخامس من أصول العقيدة عند الشيء الإمامية الاثني عشرية كما أن لغالب الفرق المنتسبة إلى الإسلام أصولا ومبادئ يهتمون بها وتهمهم غالبا لأنهم بنوا عليها عقيدتهم مثل ما عند المؤتزلة في أصولهم الخمسة فكذلك عند الشيء الإمامية الاثني عشرية فمن خلال هذا المطلب يقف القارئ على بعض أصول العقيدة عند أولئك القوم حتى يسهل عليه فهم منهجهم في التفسير العقدي وكيفية استخدامهم للآيات تأييدا لعقائدهم وأصولهم أيضا خمسة كعدد ما عند المعتزلة وهي التوحيد النبوة الإمامة العدل الميعاد وهذه الأصول الخمسة تتضمن عقائد أخرى انفردت بها الإمامية الإثنى عشرية منها العصمة المهدية الرجعة التقية البداء وهناك عقائد أخرى إضافة إلى ما سبق منها سب, سب الصحابة وتكفيرهم لا تصرح الشيعة في كتبها بأن السب والشتم والتكفير من عقائدها لوضوح بطلان ذلك عقلا وشرعا لكنهم يذكرون أشياء في تلك الكتب تدل على أنها عقيدة يدينون بها بل يتميزون بها عن غيرهم فقد أورد المجلسي روايات كثيرة تدل على ذلك منها ما أورده عن أبي علي الخراساني عن مولى عن مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال كنت معه عليه السلام في بعض خلواته فقلت إن لي عليك حقا ألا تخبرن ألا تخبرني عن هذين الرجلين عن أبي بكر وعمر قال كافران كافر من أحبهما سبحان الله وأورد رواية أخرى عن سلام بن سعيد المخزومي عن أبي جعفر عليه السلام قال ثلاثة لا يسعد عملهم إلى السماء ولا يقبل منهم عمل من مات ولنا أهل البيت في قلبه بغض ومن تولى عدونا ومن تولى أبا بكر وعمر ثم ختم المجلس إيراد الروايات بالتصريح بتكفير أبي بكر وعمر وكل, وكل من قدمهما على علي حيث قال إلى غير ذلك من الروايات عمن ذكرناه ومن أبنائهم عليه السلام عليهم السلام مقترنا بال بال بالمعلوم عن دينهم لكل متأمل حالهم وأنهم يرون في المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ومن دان بدينهم أنهم كفار وذلك كاف في إيراد الرواية وإنما ذكرنا طرفا منها استظهارا واختتم كلامه بقوله أقول الأخبار الدالة على كفر كفر الأول والثاني وأضرابهما والثواب لعنهما والبراء والثواب لعنهما والبراءة منهم وما يتضمن بدع بدعهم أكثر أكثر من أن يذكر في هذا المجلد من أن يذكر في هذا المجلد أو في المجلدات شتى وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم ونقل المجلسي عن مصباح المجتهد بإسناده عن أقبة بن خالد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام fi ziyarati ashura ma yud'a bihi wa huwa anta awwal anta awwal zalimin bil la'n minni allahumma khussa anta awwal zalimin bil وابدأ به أولا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة اللهم لعن يزيد بن معاوية خامسا إلى آخر الزيارة هذا الدعاء هو الذي يدعو به إبراهيم بن يعقوب الزكزكي قائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في نيجيريا في مقطع فيديو في اجتماعهم يوم عاشوراء وهذا يدل على أن تك أن أن التكفير وسب الصحابة ومن يدين بتقديم أبي بكر وعمر على علي من أقائدهم wa illam sarrihu biha fi kutubi aqaidihim tafdil ard ah. <clears throat> a nan wurin ah, min usul al inda shi al-imami al-ithni daga cikin usul mana ginshiƙai asaloli na shi'a imamiyya na aƙidarsu aƙidar shi'a daga cikin jigajigan aƙidun shi'a na farko akwai wato akwai aƙidu da yawa a nan wurin na ɗan kasa su saboda akwai akwai littafai na aƙida ta shi'a wanda aƙida shi'a malaman su ne wanda suka rubutu akan aƙidojinsu irin su a aqaidul imamiyya irin su a a shi'a fi aqaidihim duka wayannan suna daga cikin littafai na aƙida wanda kowanne a ciki zaka iske ya jero cewa su shi'a a wurinsu ga akidunsu mun gane da kyau hmm. to amma akwai abin da kuma aƙida ce sai dai ba su yadda su faɗe shi a cikin aƙidu an gane da kyau hmm. duk kusan malaman su na aƙida ɗin ba su faɗi wannan aƙidar ba a cikin akidunsu? to amma kuma idan ka bibiyi littattafan za ka gane cewa aƙidar ce tasu a daga cikin al'aƙidun da suka faɗa akwai tauhidi annabta imamanci adalci da kuma alma'ad sannan akwai waɗansu aƙidun da suke da alaƙa da wannan shine aƙidan isma cewa limaman su ma'asumai ne akwai maganan mahadi akwai maganan dawowa duniya da za a yi akwai maganan taƙiya akwai maganan albada wani duk suna faɗa su a cikin aƙidunsu an gane da kyau to amma wanne ne daga ciki wanda aƙida ce amma ba sa faɗa shi a cikin shi shine zagin sahabban annabi aƙida ce ta 'yan shi'a amma ba sa faɗa shi a cikin littafin aƙidu saboda hankali ba zai ɗauka ba a ce kai aƙida ka ce kuma addinin ka ne wanda kake bauta ma Allah da shi amma tsine ma mutane da kafirta su kuma musamman mutanen da mutane sauran al'umma musulmi suke kallon su a matsayin masu girma masu kima masu daraja su ne jagorori a cikin addinin kuma ka ce za ka riƙa bauta ma Allah da zagin su da tsine masu shi sanya da yawa za ka ga shi'a suna cewa su ba su zagin sahabbai za ka ga da yawa suna faɗa ai ba su ba su zagin sahabbai su ba su tsine sahabbai su ba su kafarta sahabbai da yawa a baya sun sha faɗa duk da yanzu su abubuwan suna bayyana amma da yawa suna faɗa saboda me saboda al'ummar musulmi ba za ta karɓi wannan abun ba hankali ba zai anshi wannan ba mun gane da kyau da haka shi sanya ba sa faɗa su a matsayin aƙida to amma na ware su a nan wurin na kawo shi tabbatar da cewa aƙida ce kafin a zo a yi magana akan kafa hujja ko amfani da ayoyin alkur'ani wajen tabbatar da wannan aƙidar an gane da kyau yauwa to daga cikin abin da ke tabbatar da cewa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aƙida ce ta 'yan shi'a akwai maganganu nan wurin na farko akwai magana akwai maganar majalisi eh, majalisi ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a ne yana littafi biharar anwar yana daga cikin littafan hadisi wanda 'yan shi'a suke kafa hujja da shi kuma madogara ta 'yan shi'a littafi ne wanda ya kai majalladi 120 majalladi 120 ne to wannan wannan littafin na majalisi mausu'a ce ta hadisansu na shi'a da zage-zage da cin mutunci da sauransu to a ciki majalisi ya kawo ruwayoyi ya kawo ta magana da abu aliyu kurasani shi kuma daga wani maula na ali bin hussein alaihi salam yake cewa ya eh, ce ya kasance tare da shi aliyu bin husainu ta rana su kaɗai daga shi sai shi sai yake ce mai ina da wani haƙƙi a kanka ba ka gaya mani ka bani labari game da wa'in mutanen guda biyu ba ya ce suwa kenan ya ce abubakar da umar mana sai shi wannan limamin nasu sai ya ce ai wa'in mutanen kafirai ne kuma duk ma wanda ke son su kafiri ne mun gane da kyau wannan magana tana cikin bihar al'anwar a mujalladi na 30 to sannan to kaga wannan cewa kafirai ne kuma duk wanda ke son su kafiri ne wannan abu ne wanda ke da alaka da aƙida abin da zuciya abinda mutum ya yi da shi kuma ya imani da shi sannan a kota magana daga sallam ne sa'idin al-makhzumi shi kuma daga abu ja'far daga mun gane da kyau mana baban shi shine muhammad al-bakir kenan hmm. an gane da kyau shi ne liman na biyar muhammad al-bakir shi kuma yake cewa akwai mutane guda uku wanda aikinsu allah bai daga shi zuwa sama sannan ba a an san wani aikinsu su ne mutum na farko wanda ya mutu yana gaba ko yana ji a zuciya shi yana kin ahlul baiti sannan da duk wanda ke jibinta ko yake son abokin gabarsu da kuma wanda yake so ko yake jibinta abubakar da umar wannan allah bai ansa aikinsu to duk abin da za a ce wannan abu ya kai zuwa kafirci zuwa ga ainihin wato rasin ansa aikin mutum abu ne wanda ke da alaka da zuciya da ainihin wato aƙida sannan ya kawo majalisi ya kawo ruwayoyi wanda a ciki ya fito ƙarara ƙarshe ya kafarta na abubakar ainihin wato a fili karara ya kafarta shi to sannan akwai wata magana da shi majalisai suke da ita yake cewa hadisai wanda suke nuni zuwa kafircin abubakar da umar da makamantansu da kuma lada gwaggwaban lada da mutum zai samu idan ya la'ance su mana ladar da mutum zai samu ma har lada za ka samu idan ka tsine ma abubakar da umar mun gane da kyau to haka wannan duk bai yiwu aka ce ba aqida ba ce ba a ce abinda zaka samu in ka aikata ma lada zaka samu yake cewa sannan kuma da barranta daga abubakar da umar da bid'arsu ya ce kai sun fi karfin a ce a rubuta su a mujalladi guda ko mujalladai ma da yawa sai ce amma abin ya kawo ya isa sai majalisi har yanzu ya nakalto magana daga cikin wani littafi da ake ce ma misbahul mutahajjid ya kawo shi daga isnadin shi daga uqbatu bin khalid daga baban shi daga abu ja'far alaihi salam shine muhammadu bakir yake cewa a cikin ziyarar ashura da ake zuwa ai ana mana ana ci ashura ko hmm. ashura ashura to akwai ziyara da ake yi ta ashura yake cewa to akwai addu'a da ake yi idan an je wajen ziyarar ashura din shine a cikin abin da ake karantawa shine Allahumma hussa anta awwala zalimin bil la'an minni Allah ka keɓance a farkon azzalumi daga la'anta daga gare ni farkon azzalumi ka keɓance shi da la'anta tsinuwa daga gare ni waye wannan farkon azzalumin shine sai na Abubakar sannan na biyu shine Umar kenan sannan na uku sannan na hudu Allah ka la'anci Yazidu na biyar har zuwa ƙarshen ziyarar dogon addu'a ce addu'a abin da ke cikin ta kawai tsinuwa ce in an ji wannan ziyarar abin da ke cikin wannan addu'ar tsinuwa ce kawai a ci gaba da tsine yi na abubakar da umar da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane da kyau shine na faɗa cewa ainihin wato ita ce addu'ar da zazzaki aka kawo yana yin ta akwai makta na bidiyo wanda zazzaki ke

الأولى ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم العن يزيد خامسة والعن manzi wannan addu'a nafsin yadda take haka shi zazzaki haka ke karanta ta to wannan haka ake karanta wannan addu'ar a cikin wannan ainihin wato ziyarar akwai littafi sukutun da guda wanda yake kawai na shi na wannan ziyarar ne da abubuwan da ake karantawa idan an je wa'annan ziyarorin to wannan kaga bai yiwa duk yanzu wa'annan abubuwan ka ce ba a ƙida ba ce ba saboda haka wannan abinda da muka annai a nan wurin shine cewa tabbatar da cewa zagin sahabban annabi wasallam aqida ce ta yin shi'a to ko da ba su faɗi ta a cikin littafai na aqida ba to aqida ce dai saboda sun ki faɗa ne saboda kauce ma kyamar da mutane za su yi masu to kaga yanzu bai bayan zai zo ce maka ai ba a zagin sahabban annabi wasallam bayan gashi a fili a fili karar ana yi so su sun taru ya su ya su za su yi ta wannan tsinuwar amma kai idan sun fito su ce maka a su ba sa yi to wannan yana daga cikin aƙida sannan akwai ta aƙida wadda ita ma galibi ba sa faɗata a cikin littafin aƙida a matsayin cewa aƙida ce shi ne fifita ƙasar karbala a kan ƙasar ainihin wato haramin makka ko kuma ƙasar ka'aba wannan ita ma aƙida ce amma ba sa faɗata a cikin aƙidojinsu nan tafdilu تفضيل نعم. أرض كربلاء تفضيل أرض كربلاء على أرض الله الحرام وأما تفضيل أرض كربلاء فيرى الكاتب أنه تابع لعقيدة تقديس الأئمة ويذكرونه في معتقدات زيارة قبور الأئمة ونالت أرض كربلاء ذلك الشرف لشرف من دفن بها حتى أدى بهم الأمر إلى إساءة القول في الكعبة ورد في كتاب مصابيح الجنان ما نصه أما أفضلية كربلاء على سائر البقاء حتى الكعبة فلا شك أن أرض كربلاء أقدس بقعة في الإسلام وقد أعطيت حسب, حسب النصوص الواردة أكثر مما أعطيت لأي أرض أو بقعة أخرى من المزية والشرف فكانت أرض الله المقدسة المباركة وأرض الله الخاضعة المتواضعة وأرض الله التي ترب آه، تربتها الشفاعة في تربتها الشفاعة في تربتها في تربتها الشفاعة فإن هذه المزايا وأمثالها التي اجتمعت لكربلاء لم تجتمع لأي بقعة من بقاء الأرض حتى الكعبة وذكرت بعض كتب الشيء حوارا غريبا جرى بين أرض كربلاء وأرض الكعبة عن جعفر الصادق قال إن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد بني baitullahi ala zahari ya atini nasu min kulli fajjin amik wa ju'ilat haramullahi wa amnu wa ju'iltu haramullahi wa amnu fa auha Allahu ilaiha kaffi wa qarri ما غرست في البحر فحملت من ماء البحر فحملت من ماء البحر ولولا تربة كربلاء ما فضلتك ولولا من تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم وبما تقدم يتبين أن مسألة تفضيل أرض كربلاء مسألة عقيدية عقدية وهناك عقائد أخرى تتميز بها هؤلاء الفرقة آه. نعم Eh, nan tabdilu ardu karbala kamar na ambata wato fifita kasar karbala wato wannan yana da alaka da da aƙidar tana da alaka da wanda aka rufe a cikin wannan ƙasar ta karbala shine kamar inda muka sani eh, hussein allah ƙara masa yadda a eh, wannan wurin aka kashe shi to wannan dalilin shi ya sanya ita kuma kasar dalilin kashe shi ko kuma rufe shi a nan wurin shi ya sanya ita kuma kasar ta karbala ta samu wannan darajar har ya zama akwai itikadi a wurin 'yan shi'a ga wannan wurin mun gane da kyau mm. da haka shi sanya kamar yadda za ka tashi ka ce kana son ka ta yi makka ka je ka yi aikin hajji da sauransu to haka nan shi ma dan shi'a yake bukatar ya je ya tafi karbala don ya je ziyara to a cikin wannan suna akwai abubuwa da yawa da suke a cewa akwai wata wata tattaunawa da aka yi da ƙasar karbala da ƙasar makka ƙasar ka'aba inda ka'aba take wai ita ka'aba tana tana tana alfahari tana cewa waye wanda ke kamata ni ce ƙasar allah maɗauki sarki mutane suna zuwa daga ko'ina su zo wajena su zo su yi ainihin wato aiki shine sai allah ya mata wahayi ya ce kai ki shiru ki kame ki daina wannan magana fifita ki da aka yi a cikin abin da aka ba a ƙasar kalbala bai zama kamar kuma face gwargwadon allura da aka tsoma ta cikin teku to dan wannan shine ya daraja da take samu an hada da ainihin wato abin da ƙasar karbala take da shi na falala da daraja don haka nan yake allah sai yake ce ma ta ƙasar ainihin wato ka'aba in bayan wannan ƙasar ta karbala to ba zan ma ki ba ba zan fifita ki ba kuma abin da ma kike da shi na ainihin wato ɗakin duk ba za ki samu ba don haka nan ki natsu ki samu natsuwa ki zama ainihin wato kaskantacciya wulaƙantacciya ba mai ainihin wato nuna alfahari ba ko kuma girman kai daga ƙasa karbala in ba haka ba zan tunkuɗa ki in tattara ki in wurga cikin wutar jahannama wai Allah ya gaya wa ƙasar Karbala haka a yi ƙasar maka haka saboda kawai tana ganin cewa ta yi fifiko ya daraja a kan ƙasar Karbala hmm. mun gane da kyau? to kaga ita ƙasar eh, Karbala wuri ne wanda sai bayan ma manzan Allah sallallahu alaihi ya bar duniya sannan abin da ya faru bayan sayyidina Abubakar Umar Uthman Ali dukkan su ma ba yake ya san da wata maganar ƙasar karbala saboda sai bayan duk wannan abin ya wuce sannan abin da ya faru na ainihin wato kashe hussein allah ƙara masa yadda ya faru to me san ya ta samu wannan saboda wannan ƙadasar da ake yi ma shi wanda aka rufe a wurin wanda ah, duk ba wakila lokacin da za a ce a taɓo magana abin da ya shafi wannan aƙidar kawai ta abin da ya shafi ƙasar karbala da wanda aka rufe shi hussein a nan wurin to bayan wannan a matashiya ta gaba shine mun fara gangarawa zuwa ainihin wato cikin kan karatu shine manya-manyan littafan tafsiri saboda abinda muke magana shine yadda ake amfani da ayoyin alkur'ani tafsirin alkur'ani wajen wato kafa ginshiki da ainihin wato ginshiki ko ginshiƙai ga aƙidar ainihin wato shiyanci to waɗanne ne littafan tafsiri a wajen 'yan shiya saboda kamar da muka san da littafan da muke da su sun sha bamban da littafan su kusan a kowane ne suna da nasu sauran al'ummar musulmai kuma suna da nasu hmm. na'am ko haka ne نعم من أهم تفاسير من أهم التفاسير إن من أهم كتب التفاسير عند الشيعة واحد تفسير الحسن العسكري لم يتم وهو مطبوع في مجلد واحد اثنان حسن العسكري ba kuma ta ba shine liman na goma sha daya cikin liman shi'a an gane yawa ثانيا تفسير محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي بن عياش السلمي الكوفي المعروف بالعياش من علماء القرن الثالث الهجري وهو من أمهات كتب التفسير عند الشيعة وعليه يعولون كثيرا ثالثا تفسير علي بن إبراهيم القمي وهو تفسير مختصر تعتمد عليه الشيعة كثيرا وهو مطبوع في مجلد واحد كبير رابعا التبيان للشيخ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي وهو الذي وهو الذي استمد منه الطبرسي في تفسيره وقد ذكر صاحب أعيان الشيعة أنه يقع في عشرين مجلدا خامسا مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي وهو مطبوع سادسا الصافي لمحمد بن مرتضى الشهير بملا حسن الكاشني الكاشاني من علماء القرن الحادي عشر الهجري وهو مطبوع في مجلد واحد كبير ويوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية وطبع أخيرا في خمس مجلدات سابعا للمعلف, للمؤلف للمؤلف السابق وهو مختصر من الصافي ومطبوع في مجلد واحد كبير ثامنا البرهان لهاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني مطبوع في مجلدين وطبع طبعة وطبع طبعة أخرى في ثماني مجلدات ومقدمة تاسعا مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى عبد اللطيف الكازراني والموجود منه مقدمته فقط وهو وهي مطبوعة في مجلد كبير وموجودة في دار الكتب المصرية عاشرا المؤلف لمحمد مرتضى الحسيني المعروف بنور الدين من علماء القرن الثاني عشر الهجري وهو مخطوط في مجلد واحد صغير وهو موجود بدار الكتب المصريه الحادي عشرة تفسير القرآن للمولى للمولى السيد عبد الله بن محمد رضا العلوي وهو مطبوع في مجلد كبير وهو موجود بدار الكتب المصرية ثاني عشرة بيان السعادة في مقامات العبادة لسلطان بن محمد بن حيدر الخراساني من علماء القرن الرابع عشر الهجري وهو مطبوع في مجلد كبير وموجود بدار الكتب المصرية وطبع طبعة أخرى في أربع مجلدات ثالث عشرة آلاء, آلاء الرحمن في تفسير القرآن لمحمد جواد بن حسن النجفي لم يتم والموجود منه بدار الكتب المصرية الرابع عشرة تفسير المشهدي كنز الدقائق وبحر الغرائب لل للميرازي للميرزي للميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال بن جمال الدين القمي المعروف بالمشهدي الخامس عشر تفسير الشبر الكبير الكبير والوسيط والوجيز للشريف السيد عبد الله ابن محمد الرضا العلوي الحسيني من آل الشبر أسرة علوية يتصل نسبها بالإمام زين العابدين بن علي بن الحسين وهي عبارة عن ثلاثة كتب للمؤلف ألف التفسير الكبير وهو المعروف بصفوة التفاسير ولا يزال مخطوطا في مجلدين كبيرين باء التفسير الوسيط وهو المسمى بالجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين وهو مطبوع في ست مجلدات في الكويت مكتبة الألفين سنة 1407 هجرية jim wa ammal wajiz fayadullu kalamu muhammad hadi ma'rifatun ala annahu matbu uh, wainan su ne wasu daga cikin manya-manyan uh, littafai na na ainihin wato tafsiri a wurin su shi'a uh, kamar da ke gani wasu daga ciki an buga su wasu kuma daga ciki ba su gushe ba akan ce makhtutai ne in an diba na uku tafsir alibin ibrahim al-ummi ummi yana daga cikin manya-manyan malaman yana daga cikin manya-manyan malaman shi'a kuma daga cikin littafan tafsiran da suka suka suka bazu hmm. kuma suka zama karbabu a wurin su yan shi'a suna faɗa saboda shi ummi yana da alaka da yana da alaka zuwa ga kwanci yana daga cikin wanda ake ko dai ɗalibi ko ɗalibin ɗalibin shi mahadi da ake magana saboda yana daga cikin wanda suke ainihin wadda daddu tun wajen shekara ta ɗari uku da wani abu ya rasu saboda ka yana cikin daɗaɗɗun malaman shiya mun gane da kyau ya cikin daɗaɗɗun malaman shiya sosai shi gumi da aka shi sanya za a ga hatta kulai ne yana da itimadi da yawa akan shi gumi galibin yana yi ruwa yana yi ruwayoyi da hanyar shi kan shi ainihin wato ah, Ali Ibrahim al-Qummi to akwai musamman kan shi wannan tafsirin da nan wurin nuskan da ah, na amfani da ita ya faɗa cewa wato mujalladi ɗaya ne shi littafin amma an buga shi a mujalladi biyu akwai a akhira wadda aka buga ah, a cikin mujalladi biyu majalladi daya majalladi daya na daya na biyu hmm. wanda kuma yana ainihin wato yawo a cikin a cikin ainihin wato kasuwa an buga shi a ma'asasatu darul hujja a shekara ta 1426 hijiriya an buga shi wajen shekara kusan 20 da wani abu an buga shi a mujalladai biyu a wannan ma'asasa ne. Ah, akwai muhammad hadi marifa wanda aka faɗa a ƙarshe a wannan mai littafin shi muhammad hadi ma'arifa yana da wani littafi wanda ake ce a tafsir wal mufassirun fi thawbihi al qashib a tafsir wal mufassirun fi thawbihi al qashib dan abin da nake son in akara akan shi nan wurin shine akwai littafin a tafsir wal mufassirun na muhammad hussein zahabi an gane da kyau mm. littafin a tafsir wal mufassirun na muhammad hussein zahabi wanda ahalin suna ne dan misra ya rubutu mai kyau mai yawa kan abin da shafi tafsiri da masu tafsiri to shi ma wannan muhammad hadi ma'arifa shi dan shi'a ne shi ma ya rubuta littafi a tafsir wal mufassirun mun gane da kyau dan mu bambance hmm. kakka dauki na nan shi'a kana dauka na ahlus sunna ne an gane ko kuma ka gane shi shi'a ka dauka cewa na ahlus sunna ne hmm. mun gane da kyau to akwai abubuwa da yawa a ciki wanda ya yi wanda ba lokacin za a ce an abin ga shi ma mujalladi biyu ne manyan manyan mujalladai ne shi guda biyu amma na muhammad hussein zahabi an buga shi yana akwai mujalladi biyu akwai kuma mujalladi ah, uku to don kada mai khaldi a tsakanin ah, su waɗannan to ya yi ƙoƙarin shi muhammad hadi marifa ya yi ƙoƙarin ya ya soki littafin tafsirin ummi cewa ba a san ma waye rubuta shi ba ba a san waye magana kila ba ma shi ummi ne rubuta ba wani ɗalibin shi ne ya rubuta ya jingina ma ba ya yi maganganu dai haka wanda zai sanya abin ga Allah fa alama wani kila ko saboda abin da shi littafin tafsirin ummi ya kunsa wanda yake na abubuwa marasa kyau marasa daɗi a ciki tare da cewa kaddim ne sosai kuma malaman shi'a suna ɗaukowa daga wurin shi suna nakaltowa akwai tafsirai waɗanda sai na shi ne wanda suna cirowa daga wurin shi shi kan shi da ma da shi hadi ma'arifa ya kokarin ya ture littafin a gehe guda ina fata mun fahimci wannan saboda haka sai mun gane waɗannan abubuwan kuma wani lokaci akwai dalilin da sanya suke yi wannan wani lokaci da gangan ake yi saboda in hujja ta zama a kanka to sai kokarin ya zaka ingije ta amma in hujja ta kace sai kokarin ya zaka kama ta ka raga yada ta mm. to suna da irin wannan ah, irin wannan tsarin نعم المبحث الثالث منهج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة في التفسير العقدي وفيه مطلبان المطلب الأول منهج الشيعة في التفسير العقدي بصفة عامة للشيعة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة تفاسير متعددة وقد سبقت الإشارة إلى بعضها ولهم كتب أخرى يذكرون فيها تفسير بعض الآيات فمن أراد الوقوف على منهجهم في التفسير العقدي يراجع كتبهم في التفسير ويمكن معرفة ذلك أيضا من خلال ما يذكره علماؤهم في, كتب الأخ... في كتبهم الأخرى غير التفاسير inda ihtijajihim wa istidlalihim bil ayat li taqriri ba'd al aqaid to nan wurin abin da ke son a fahimta shine wato manhajin shi'a yanzu kusan daga nan wurin samim din littafin muka shiga ciki manhajin shi'a ta bangaren abin da ya shafi tafsiri za ka iya raba shi gida biyu akwai dunkulallen manhaji gaba wato sifa amma gabaki daya sannan kuma akwai filla-fillan bayani filla-fillan bayani shine wanda za mu zo wajen daukan aƙidun nasu da muka yi magana ɗaya bayan ɗaya da yadda ake kafa hujja ga kowace aƙida da yadda ake ta hanyar tafsiri yadda ake kafa hujja da yadda ake eh, lalubu ayoyi da yadda ake kwalma da ma'anoni don su dace da aƙida da ake son a tabbatar wannan bayani dalla-dalla kenan akwai bayani dunkulalle wanda za su yi maka bayani cewa su ayoyin alkur'ani misali ana kasa su a gida kaza duk inda kaga iri kaza to ga abin da yake nufi inda kaga iri kaza ga abin da yake nufi wannan a dunkule kenan hmm. mun gane wannan da kyau to ina za mu iya samo tafsiran mun faɗi littafan tafsiri a baya to amma a nan kaɗai za a iya samun tafsirin 'yan shi'a ba nan kaɗai za a iya samu ba saboda akwai littattafai kuma wanda malaman su suke rubuta tafsirin ƙwar'ani misali yana son ya kafa hujja to zai yi tafsirin aya ya kawo bayanai a nan wurin ma za ka iya tsinto ainihin wato tafsirai na alkur'ani ko bayanin alkur'ani daga waɗansu daga cikin malamai hmm. musamman akwai abubuwan da wasu suke rubutawa daga cikinsu kuma su kawo ainihin wato hujjoji daga cikin alkur'ani misali akwai wani daga cikin ainihin wato malamansu wanda ya rubuta littafi mai suna almahadi fil qur'an mun gane ke? almahadi fil qur'an mahadi a cikin qur'ani saboda haka littafin gabaki ɗaya ayoyin alkur'ani ne ya kawo don ya eh. tabbatar da mahadi to kaga nan wurin nan zai baka dama ka samu bayani na alkur'ani da ayoyi da tafsiri wanda aka yi wasu ayoyi don a tabbatar da samun mahadi a cikin alkur'ani mm. mun gane da kyau mm. yawwa to wannan bayani ne wanda ke mai wanda zai haskaka mana a cikin abin da za mu shiga na min khilali ma sattarahu ulama'u fi bayani manhaji shi'a fi bayani manhaji shi'a fi tafsir يتضح أن لهم منهجين في ذلك فمنهم من ذكر شيئا من ذلك إجمالا وربما ذكروا أمثلة على ذلك ومنهم من سلك منهج التفصيل في ذلك وذكروا أمثلة على ذلك أيضا قال محمد بن حسين الذهبي في معرض كلامه في موقف الشيعة من الأئمة وأثروا ذلك في تفسيرهم ثم كان من توابع هذه العقيدة التي يعتقدونها في أئمتهم أن قالوا باسمة الأئمة وقالوا بالمهدي المنتظر وقالوا بالرجعة وقالوا بالتقية وهذه كلها عقائد رسخت في أذهانهم وتمكنت في من عقولهم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواه وفهموا نصوصه وتأولوها حسب ما تميله عليهم العقيدة تملي حسب ما تمليه عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى وهذا تفسير وهذا تفسير بالرأي المضموم تفسير من من اعتقد أولا ثم فسر ثانيا بعد أن اعتقد to wannan shine abin da lazumu kai aka ishara zuwa gare shi cewa wanda farko sai ya fara itikadin sannan sai ya biyo da fassara don ta dace da abin da ya kudirce a cikin zuciyar shi wannan kuma dama shine nashi abin da yake tsirin da samun ainihin wato kaucewa da kan hanya وهناك إشارة أخرى في بيان منهجهم في التفسير بصفة عامة قالها الدكتور عبد الله بن الزبير بن عبد الرحمن وغلاة الشيعة كذلك استغلوا استغلوا القرآن وسعوا إلى خدمة مذهبهم في التشييع والتعصيل لأصولهم الفكرية والاعتقادية والمذهبية من خلال تفسير القرآن الكريم على وجه يؤيد ما ذهبوا إليه من أصول ومعان واعتقادات فهم يعتقدون كفر أئمة الصحابة وجمهورهم ويتعبدون ويتعبدون الله تعالى بشتمهم وسبهم ولعنهم والصحابة عندهم أخبث من اليهود والنصارى وهم يعتقدون أن عليا هو الإمام المعصوم هو وآل بيته ولذلك فسروا القرآن وأول آياته لي لي ليتوافق مع هذه الأصول والاعتقادات ففي السابق بيان إجمالي لتصرفات الشيعة في التفسير بصفة عامة وكيف يتلاعبون بالآيات القرآنية إما لتوافق مع أصولهم المذهبية أو تعييدا لعقائدهم التي يعتقدونها وفي الكلام أيضا إشارة إشارة إلى خلل في استدلال الشيعة بالآيات وهو أنهم يعتقدون العقيدة أولا ثم يتلمسون لها أدلة من القرآن الكريم وهذا عين التخبط وهذا وإن شاركهم فيه غيرهم من طوائف أخرى إلا أن الصحيح أن تكون العقيدة ثابتة في القرآن ثم بالتالي تأتي عملية وجوب اعتقادها وأما صنيع الشيعة فلا يؤول بالناس فلا يعول بالناس إلى شيء إلا إلى الزندقة وفي هذا الصدد يقول الشيخ الإسلام بن تيمية فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل الطوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسطى الذين لا يستمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتعولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعها عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهميه والمعتزلة والقدرية والمرجعة وغيره ففي كلام شيخ الإسلام رحمه الله أمران يمثلان منهج الشيعة في التفسير بصفة عامة وهما أولا تفسير الآيات على مقتضى آرائهم ولتأييد مذهبه مذاهبهم وهذا شبيه بما سبق ثانيا تأويل ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه وقال في موضع آخر والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من, ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم قال محمد بن حسين الذهبي كذلك نجد الإمامية الاثنى عشرية يميلون بالقرآن نحو عقائدهم ويلوونه حسب أهوائهم ومذاهبهم وهؤلاء ليس لهم في تفسيرهم المذهبي مستند صحيح يستندون إليه ولا دليل سليم يعتمدون عليه وإنما هي, وإنما هي أوهام نشأت عن سلطان العقيدة الزائفة وخرافات صدرت عن أقول عن أقول أشش فيها من أقول عشش فيها الباطل نعم عن أقول عشش فيها الباطل وأفرخ فكان ما كان من خرافات وتراهات وأما وصف الشيعة أنفسهم منهج علمائهم في التفسير فأبرز ما فأبرز من وقفت عليه يوا فأبرز من وقفت عليه ممن تكلم في هذا من علمائهم المعاصرين العلامة الفقيد الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب فقد نقد منهج كثير من علماء الشيعة في تفاسيرهم لا سيما في عدم الدقة وتمحيص الأخبار وممن تعرض لنقد منهجهم من مفسر الشيعة ألف علي بن إبراهيم القمي في تفسير القمي وقد نفى هذا العالم أن يكون هذا التفسير من تعاليف القمي بل جزم بأنه تلفيق من إملاءات القم وقسط وافر من تفسير أبي الجارود قام بذلك تلميذ القمي أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر با هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني في تفسيره البرهان في تفسير القرآن جيم علي بن جمعة العروسي الحويزي في تفسير نور الثقلين دال محسن محمد بن مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني في كتابه تفسير الصافي هذا العالم لم يتعرض لما في هذا في هذه الكتب من من السباب والشتائم والتكفير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما تنزيل آيات الذم عليهم ولكنه من العجب أنه دافع عن الطبرسي بكل قوة منافحا عنه ما قرره محمد بن حسين الذهبي من ظهور تشييع الطبرسي تشيع الطبرسي وانتصاره لمذهبه وحمله وحمله كتاب كتاب الله على ما يتفق مع عقيدته وتفسيره فتحامل على الذهب وشرع يفصل في الدفاع عنه وهذا يدل على تعصب صاحب هذا الكتاب لمذهبه هو أيضا وتجنب العدل والحيادة والحيادية لوضوح ما أثبته محمد حسين الذهبي من تعصب الطبرسي لمذهبه لكل ما طالع تفسيره وإن كان الرجل أقل بكثير من الطعن على الصحابة من غيره والملاحظة الأخرى هي أن محمد هادي معرفة هذا نفى نفى اعتماد علماء الشيعة على تفسير القم أو نقلهم أو نقلهم عنه حيث قال ولم نجد من المشايخ العظام من اعتمد هذا التفسير أو نقل منه وهذا الكلام فيه نظر من وجهين نعم karatu amma a takaice idan mun diba za mu ga akwai magana da shafi da isa'adun tamiya ya faɗa shahi na 46 zuwa farkon shahi na 47 in ka haɗa su gaba ki ɗaya da abinda magana shekul islam ke kunsa shine cewa abinda tafsirin sai kunsa shine na farko fassara ayoyin alkur'ani a gwargwadon yadda ra'ayinsu ra'ayin shi a yake da abinda suka tafi mazhabin su ya tafi a kai sannan sai na biyu yin tawilin abinda ya saba ma mazhabin su abinda suka tafi a kan shi da abinda suka tafi a kan shi wanda ya saba ma mazhabin su za su yi tawilin shi na haka na ya ko abinda ba shi ba a ɗora shi a inda yake sannan akwai maganan su kansu a cikin su shi'a akwai wanda ya yi nakadin su shi tafsirin da 'yan shi'a suke yi akwai shi wannan muhammad hadi ma'arifa wanda faɗa wanda ya rubuta littafin a tafsirin wal mufassirun isabihul kashif ya ɗan taɓa ya dan soki wasu daga cikin tafsirai na shi'a da aka yi ya yi naƙadin wasu daga cikin tafsirai amma duk in ka bi naƙadin da ya yi gaba ɗaya naƙadi ne wanda ke da alaƙa da kawai tsarin ruwaya amma bai yi magana kaf ba inda ya magana akan aƙida ta shi'anci wadda take cikin littafin shi'a bai yi magana akan wannan ba sai misali yanzu kamar nan wurin da ya magana ibrahim al ibrahim al-ummi wanda ke tafsirin ummi yanzu abin da yake faɗa cewa ah, lakin na kuma a zalika ya gafulu al-ahadis a masura an a ahlul baiti mahama balagar isnadi min da'fin wa wahan komai yadda isnadi ya kai da rauni da sauran sai yana kawo shi a cikin littafi to mafi yawanci duk wa'inda ya naƙadi malaman shi na shi'a naƙadin da ya masu mafi yawanci akan wannan ne cewa bai tantance ruwaya yana kawo ruwaya ko da tana da rauni ruwaya ko da bata inganta ba sai ya kawo ta amma ba inda ya magana a kan zagi da cin mutuncin sahabban annabi sallallahu da ake a cikin tafsirin ba inda ya nakadin wannan sau da haka wanda shi ma ke gwada cewa shi ma muta'assibi ne ga da shi'a mun gane da kyau to duwa inda ya faɗa ba inda ya wannan sannan kuma abu da ke ƙara fito da wannan fili ne lokacin da Muhammad bin Hussein Zahabi ya yi magana a kan akan tashayyu'in WC cewa WC ɗan shi'a ne kuma yana da ta'assubanci kan shi'anci to shi wannan eh, hadi ma'arifa da ya zo sai ya dirma shi sai na zahabi don me zai faɗi wannan magana cewa ɗabrisi yana da ainihin wato zafin shi'anci kuma yana kawo aƙida ta shi'anci a cikin littafin shi tare da cewa akwai wannan duk da kamar yadda ambata in ka kalli tafsirin ainihin wato ɗabrisi za ka cewa wato yana da sassauci da yawa akan wasu abubuwa na shi'anci bai cika ambatansu ba a cikin tafsirin shi yana da sassauci akan wasu abubuwan ba kamar wasu daga cikin ah, littafin ainihin wato tafsiri na shi'a ba da in ka ɗauki misali irin su tafsirin ƙummi in ka ɗauki tafsirin ɗaba-ɗaba'i to za ka ga cin mutunci da zagi da la'anta a fili ba ba wani babban boye-boye da ake yi a ciki a fili za ka ga ana yi kamar yadda misalai za su zo insha Allah mun gane wannan da kyau ah, to nan wurin shi har yanzu shi ah, hadi ma'arifa yana cewa tafsirin ummi ai malaman tafsiri ma na shi'a ba su dogara da shi ba ba su dogara da wannan littafin ba to wannan magana kokarin kawo da mutane ne daga abin da yake gaskiya an gane da kyau shi sanya na an badanan cewa akwai fihi nasa wannan magana tashi akwai abin dubawa ah, ga gayanan na farko akwai aujo da na ambata ah, akwai ko wajahi guda biyu wanda ke nuna cewa wannan maganar ta shi hadi ma'arifa ba daidai ce ba na alwajhul awwal